Salamu alaikum suna na Rahama Sadau. Um, ina yin wannan bidiyon ne saboda yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso a kan hoton da na saka kuma abun ba mai daɗi ba ne. kuma duk wanda ya sani yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba ba kuma da niyyar ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ya faru ba hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya min cewa da abin da yake faruwa ni musulma ce iyayena musulmai ne dangi na gaba ɗaya musulmai ne ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen ko kuma in ce mutumin da ya yi wannan furicin a ƙasan hotuna duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmai so mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci sai kuma kaddara ta fada a kan hotuna ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a faransa duk wanda yake bina zai gani ni ba mahaukaciya ba ne bani da dalilin da zai sa in yi supporting ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a ƙasan hotuna amma dai kaddara ya riga fata duk ma dai abin da ya faru ya faru ne a dalilina ina mai bawa daukashin al'umma hakuri wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai ya fi min ciwo fiye da kowa don allah a yi haƙuri allah ya kare mu yi haƙuri mu dinga yi wa juna adalci don allah na gode wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya ina ba wa daukashin hausawa abokan aiki na da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri a kan abin da ya faru kuma in allah yadda hakan ba za ta taɓa faruwa ba ba zai sake faruwa ba in allah yadda. To kamar yadda kuka gani dai rahma sadauce ta fashe da kuka akan wannan lamari da ya faru inda wannan hoto da ta saki na tsaraicinta gadon bayanta a waje a wannan hoto da ake ta maɗi ɗinsa ake ta cece kuce a kansa kusan akalla kwana uku kenan. Wannan hoto babu shakka ya ɗauki hankalin mutane duba da irin yadda aka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin kwamen ɗin da yake ƙasan wannan hoto na Rahama Sadau. Babu shakka Rahama Sadau ta yi wannan bidiyo ne domin ta nuna wa mutane cewar abin bai mata daɗi ba ita kanta sannan kuma da ta san da faruwar wannan abu ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta fasa ɗora ma wannan hoto duba da cewar ita musulma ce sannan kuma ta tuba akan wannan abu da ta aikata babu shakka ta yi ikirarin cewar wannan kaddara ce ta faru a kanta kamar yadda muka sani cewar mutane irin waɗanda suke so su soki addinin musulunci sukan yi fakewa ne daga daga wata mafaka domin su ci zarafin addinin musulunci kamar yadda wannan arne ya yi amfani da wannan hoton nata ya yi kwamen na batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan hoto nata inda tuni jarumar rahama sado ta yi karatun ta nutsu inda ta tuba akan wannan abu inda ta nemi yafiyar jama'a da su yafe mata kusan tun jiya ta fara neman wannan yafiya inda yau din nan kuma ta saki wannan bidiyo domin ta ƙara jajantawa kankin kanta da kuma jama'a akan wannan abu da ya faru wanda mutane da dama sun yi zagi da tsinuwa a gare ta duba da cewar dama ta saba irin waɗannan abubuwan kamar yadda wasu daga cikin mutane suke faɗa duba da cewar jaruma rahama sadau a kwanakin baya ma ta samu irin waɗannan abubuwa inda ta saki wasu hotunan da aka ringa Allah wade a kansu kuma dama dai jaruma rahama sadau a cikin Kannywood a cikin mata ma ta yi shura wajen sakin irin abubuwan da yake jawo mutane zagi ko mace kan ja mata zagi a kan kinkanta kuma ta yi kunnan uwar shago. ba tare da ta saurari dukkan abin da ake cewa ba amma wannan dai ta saurari abin da mutane suke faɗa duba da cewar abin ya huce karfin wasa kamar da kuka gani dai jikinta a sanye yake jama'a da fatan za ku yi mata uzuri sannan kuma za ku karbi yafiyar da ta nema a gare ku sai dai kuma wani abu guda ɗaya ta nemi yafiyar ubangiji domin shi kaɗai ne abin da ya kamace ta a yanzu domin annabinsa alaihi salatu wassalam aka taɓa a ƙarƙashin wannan hoto nata shin jama'a menene ra'ayinku dangane da wannan batu da muka tattauna da kuma wannan bidiyo da ma rahama sadau ta inda take fashewa da kuka ta ba da haƙuri akan wannan abu da ta yi tarke neman yafiya